Assalamu alaikum wa rahmatullah, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a yayin da ya shirye-shirye ne nisa tsakanin sojojin ƙasar Nijar da sojojin Najeriya game da haɗin gwiwar kungiyar ƙungiyar ƙasashen Afirka gaba ɗaya wato ECOWAS shirye-shirye sun yi nisa a yayin da ECOWAS ta riga ta ba ginda yawa sojojin Nijar sharaɗi da wa'adi idan suka wannan wa'adin ya wuce ba su miƙa mulki ba za su yaƙe su. Yanzu haka wa'adi ya cika. kowanne yanzu yana cikin shirin wanda za ake, tunanin yaƙi zai iya barkewa da tsakani a yanzu haka malamai suna ci gaba da yin maganganu tare da tofa albarkacin bakinsu akan abin da zai iya faruwa idan wannan yaƙin ya kaure sheikh bello bo ya fito shi ya hasala ya fasata ya yi mummunar addu'a zuwa ga duk wani wanda yake babba a najeriya da ya sake ya sa hannu akan a zartar da wannan yaƙi ga Nijar duba ga yadda ya faɗi hujjojinsa da cewa ba zai haifi ɗai mai ido ba wanda in Allah ya yarda za mu samu muku bayanin Sheikh Bello Yabo a ji addu'ar da ya yi kuma da hujjojin da ya bayar sannan kuma an wani dattijo mai fashin baki wanda ya ga jiya ya ga yau shi ma ya fito ya yi addu'a shi ci shi yana goyon bayan ai wannan yaƙin ne inda ya ce shi Allah ya sa ai wannan yaƙin kuma shi ma ya zayyano ya zayyano hujjojinsa da yasa yake ganin cewa yin wannan yakin shine daidai. Ku kasance tare da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don jin hujjo dan jin wa'annan addu'o'i da wa'annan manya suka yi tare da hujjojin da suka bayar dan mu bambance gaskiya. A yi sauraro da kallo lafiya. na roƙi Allah duk wanda ya sa hannu akai sojoji Nijar Allah ka sa ka hin a ƙare yaƙin nan ya mutu duk wanda ya iza mana sojojin mu sai su ƴan uwan mu sai su yaƙi ƴan uwan mu mutane na jarba su bambanci da mutanen jihar Sokoto dama harkar nasara kawai ce an ka raba da duk duk ƙasa guda ce ai ƴan uwan mu ne musulmi makwabtan mu ne to yanzu in musiba ta samu makwabcinka bala'i an ka ce ka ƙara mai ko ka taimaka mai a'a abin hanya ta sulhu mu abin da mun ka yadda da shi kenan in dai da miyon bakin mu mu ƴan Najeriya hake yi abin hanya ta sulhu amma magana a ɗabe sojoji a'a tun da dai har yanzu mun gano ashe Najeriya suna da sojoji masu eyi ko to ku tahi don Allah ku ka ku amso mana ƴan omar da a can cikin daji an yi musu turaku ana cinikin su kamar ana cinikin bijimin sa ku tahi ku amso mana ƴan mu. sannan 'yan ta'addan nan da na hana ma mutane shaqiyat wani yankin Najeriya har duka hannun ƴan ta'adda yake ku tahi ku tabbai mutane Isa ku jiya wasu ƙauyukan isa duk ga hannun su bello turji suke ba ga hannun ba suke ba shi yasa shi naji wani malami shi ma mutumin Nijar sun yi taraddi sun ka ce yanzu baka san iyakar shugaban ƙasa da akwai Najeriya ba akwai shugaban ƙasa bu. akwai shugaban ƙasa bello turji shi ma yana tashi ƙasa da ya riko akwai shugaban ƙasa wane ne wa shugaban ga sunan dai zai yawa to su halilu su bubu su dogo gide su manjagara kowa kowa yana da ƙasar da yake rike da ita yantunin mu don Allah ka sa sojojin nan wannan da miyon bakin za mu yi muku addu'a Allah ya ba ku nasara ku ta yi ƴan uwanmu ƴan Najeriya da a ce ƴan ta'adda sun kama sun shiga cikin ka duba duk ruwan ga mafi yawan su ga hili suke duk ruwan ga bisa kansu ha karewa kuma duk su gama baƙar wahala babu abinci isasshe babu kwanciyar hankali mace zai ɗai sai wanda Allah ya tsare yanzu ga damana an yi ruwa ramin maciji ya cika ba fitowa yake yi ba to ga mutum ga fili in ba Allah ya tsare ba ko mace zai ba sai su kashe su ba don haka ce ma sojojin nan ba Najeriya kama a fara da cikin gida doka daga gida ta kan fara don haka bu don Allah don Allah ka sa sojojin nan waɗanda annan suna atisaye wai za su kai ma Najeriya a'a su tai su kai ma waɗannan 'yan ta'adda hari su abso mana mutanenmu mu ina fatar kun fahimta sai mu yi addu'a ta alkhairi ga sanatoci musamman sanatocin arewa tunumbu ya kai takarda shekarar jiya banda jiya senate wai yana neman kasan ba an yaƙi gasa sai da yarjewa senate ko yana neman sanatoci su ba shi dama ya ja tawaga a tai a yaƙi mutanen Nijar sanatocin arewa sun kaca su kan ba da su ba gada a makabarta ba su yadda da wannan ba mun yaba muku da miyon bakin mu kun kai wannan magana mu mutanen arewa muna tare da ku Allah shi muku albarka ku yadda ya jefa kasar mu cikin bala'i mutane ku faɗa mai mutanen Nijar shi in bai rube na mutanen Nijar ƴan uwan mu ne Hausawa da Bahaushe da Bazabarme da Buzu da ba Adire duk a guda ce da ba ne duk a guda ce don haka ba mu yadda a yake yan um, mu addu'a mu Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya wannan jaraba da suke ciki Allah ka gwada musu an walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe mu ba mutum ba ko ɗan kazan Nijar ba mu son a kashe duk wanda an ka taɓa Nijar an taba ɗan uwan mu tunun ba in baka sani baka sani wannan sheri ne ka kullo kuma muna ganin ka mun gano manufarka Allah ya gafarta ma babban malami na musulunci Sheikh Sani Yahya Jingir tun wancan tun wancan sati ni ji ya fara yin Congo horo yace tunin ba ba mun zabe ka don kai mana kabilanci ba to wannan shi ma kabilanci ne kabilanci ne shi ko chief of army din da dan arewa shi ko kirista ne baka tafe ne kashi 99 na mutanen Nijar duk musulmi ne don haka duk wa'in za a kashewa ya san musu dama shi yana yana kishirwa ta ya kashe uwayenka in kana da zuciya amma Nijar in kun kaci yakin za ku yi to duk muna kwashe mu tai can ku game da mu duk ku kashe don haka mu dai ba mu yadda a yaƙi mutane da jarba da mu dai da bindigogin da kuɗin a ɗauki ƴan uwan a tai su wasu ƴan uwan mu to ba mu yadda da wannan ba tunun busa ki wata kun ga illa ka bar dan uwanku ka dau sabba ko fara da bismillah fa kenan don haka ku yi addu'a ya ku musulmi Allah ya zaunar da Nijar lafiya mu babu ruwan mu matsalar ku matsalar demokuraɗiyyar Nijar ko sojoji su yi mulki matsala ce ta cikin gida bai kamata mu 'yan Najeriya mu yi musu katsallan dan ba 'yan eh, hau wani abu za mu yi sai dai mu ba da shawara iyakan shawara in mun ka bada shawara wadda su ko can sai in ka ba da shawara dole sai an ɗauki shawara ka ai mai ɗaki ya fi sanin inda ɗaki ne ke ruwa don haka shin shin sun fi sun sojojin nan da da kwaci mulki da ƙarya ko sun fi sun bazum wannan lalurar su ce mu dai muna yi musu fata alheri kuma a madadin dukkan sauran musulmai arewacin musamman arewacin Najeriya muna fatar Allah ya sa wannan dambarwa da ake cikin Nijar tsakanin 'yan siyasa da sojoji Allah ka sa a walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an zubar da jinin ko ɗan kaza ba balle bil adama wannan shine mu. sannan duk wanda ya ɗauki mu da kuɗin mu da makaman mu 'yan Najeriya ya tayar da iyaƙe uwan mu, muna roƙon Allah shi isa muna gare shi kuma in mutum guda an ka kashe Allah ka maida mutuwan nan cikin gidanai da wanda zai bada umarni da wanda zai sa hannu da waɗanda za su jagoranta da waɗanda za su biyowa baya Allah duk wanda ya sa hannu ne ga wannan yaki Allah Allah ubangiji ka izu mutuwa cikin gida nai to mu ira hadisin To ‘yan uwa jawabin Sheikh Bello Yaba kenan, an ji yacca shi Bello ya gaba ɗaya kacokan ya nuna baya goyon ko kaɗan baya goyon bayan ko kaɗan ai wannan yaƙi, sannan kuma an ji irin addu'o'in ma daga ƙarshe ya yi munanan addu'o'in daga ƙarshe ya yi ga duk wanda wani babba a Najeriya da ya sa hannu aka ƙaddamar da wannan yaƙin. To insha Allah yanzu kuma ga shi kuma bayanin shi wannan dattijo wanda shi kuma ya yi addu'a cewa Allah ya sa a yi wannan yaƙi tare da shi ma hujjojin samaji. a kuma a gama jiki ba yaƙi bai da alheri ba ya tai bai da alheri ya tai shi shugaban ƙasa bai da matsala da kowa shina aiki lafiya lau shi so da aka ɗaya kawai ta mai daɗi na ta za a soke shi daga matsayi ne abin da abba ku gane ba ku yara kuke eh. mulkin soja ba wani bai da wani umfani abin da ya sa ce maka 1966 eh. eh. an haka shi sadauna kana ji ko janar irinsu ya hau mulki ya yi wata shidda shi ko an kai mai gawan ya hau ya samu shekara tara da kyat ko shi Allah abin sai ba ya ƙare bai ƙare ba shina bisa mulki a murtala ya mai juyin mulki murtala ya hau ya yi wata bakwai shi ko an kai mai nawa kenan eh, uku rujin mulki uku kenan rujin mulki uku ko to an ka ga areta da kyan an ka aga obasanjo musulmana ya shekara uku da kyakko shi bai so don ya sa halin wurin haka take ya ƙare an ka ba shagari shagari ya shekara hudu da kyak an kai mai juyin mulki ko ba a shi ba buhari mai juyin mulki shi ko buhari wata ashirin baban gida ya mai ko ba a yi haka ba to baban gida shi ko ku biyu are mai ba a samu sa to zama haka aka yi ƙasa ba shi in ka mulkin soja hmm. ba mulki na na gina ƙasa ba hmm. in dai kai ka hau ni ko ba ni shikenan ku ko talaka ku cancan ku mutu ko baka gane ba wallahi haka take sannan mulkin da bakon iya shi ƙasa kun ƙasa shi ne gwamnati in babu yan jaridu na bayyana suna so na asirin gwamnati hakkun kai ilimin tukun ka san an canye muku hakkin ku demokradiya ta kawo shi in yan soja ya kama ni zo dan jarida na ka magana kullum ba yiwa wanda dan jarida ne su ne na na wannan yarda nan Najeriya nan Najeriya to yawa gare su a wanda dai amma shahuri mm. Misu na wanga na Abuja wanda kullum sai an ji shi na Abuja eh, ni ne. na Abuja a wanga Haruna Tangaza ba shi ba Haruna Tangaza karami na mm. Ko wani wannan dai mai wasan mai hoshin baki wanda kullum sai ya caccaki gwamnati kai suna ne akwai tanwar lafiya dan kabinera gwanda mungadi mungadi to da rance da Allah in yau an kai ji mulkin Najeriya ba ha goma jin bakin mungadi don da yau isi gwamnatin soja na kashe shi bai kana magana wanga da bakon iya ka tayi sa hakun ka mata kun ka sa an cinye muku haki yan jaridu na wadi in soje kama na kowa na ba ba mai kara magana to da ina kai ba kai ne ba yanzu amma sai ka ce mu gwamnati Allah ku isa muna ga gwamnati maza uban shugaban kasa to je zaka ce ma haka bai dan wani ba ku ci gaba tun da wanga ya rika jiyo shekara biyu kai ko sai ka to ka juye shi shi ko kai kai kun ka shekara biyu sai aka ka juye to kai yanzu baban mode yanzu kan masu cewa wai shi sojan ga wai a kyale shi dai eh, shi shekara biyu zai sauka kana yanzu zai sauka saboda me za a kyale shi an ka soja mulki ya kiya bariki an ka san shi bai karanci da makwarɗiya ba soja iyaka ce ina shiga bala'i Alhamdu Alhamdulillah jama'a an ji yacca wa'annan manyan mutane Sheikh Bello Yabo yayi mummunar addu'a ga duk wanda ya sake ya sa hannu duk wani babba ko wani ɗan majalisa da ya sake ya sa hannu lallai a yaƙi ne a ba Bola Ahmad Tinubu ma a tura sojoji a yaƙi Nijar saboda juyin mulkin nan da aka yi sannan kuma an ji yace shi ma wannan dattijo ya yi addu'a ya ce Allah Ubangiji ya sa a yi wannan yaƙin tare da shi ma hujjojin da sa da ya zayyano a ya zayyano a yanzu mun ji haka to mu dai a nan za mu iya cewa 'yan uwa koya kuke gani waye kuke gani tsakanin Sheikh Bello Yabo da shi wannan dattijo waye ya fi ba da gamsasshiyar hujja mu dai wani zumuncin mu TV magana ta gaskiya muna bayan maganar Bello Yabo Ba ma son ai wannan yaƙin gaskiya yaƙi ba zai haifi ɗa mai ido ba, a zauna dai a yi sulhu a samu maslaha shine kawai, amma maganar a yaki yaƙi mu ba ma goyon baya, amma 'yan uwa kowa da ra'ayinsa me kuke gani mu ji ra'ayinku a cikin comment. Fatanmu mu dai ya Ubangiji ya ba wa Nijar lafiya da zama lafiya. Allah ya ba su lafiya da zama lafiya. ‘yan uwanmu ne Nijar, mutanenmu ne, ‘yan uwanmu ne, Allah ya ba su lafiya da zama lafiya, Allah ya sa da yaƙi ya ɓarke a Nijar, Allah Ubangiji ya kawo sanadin da za a zauna a sulhunta cikin ruwan sanyi su samu ci gaba da arziki mai ɗorewa ba tare da an yi yaƙi ba. mu ma Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ƙasashen ƙasarmu Najeriya duk abin da yake damun 'yan Najeriya Ubangiji ka warware musu Allah Ubangiji ya kawo lafiya da zaman lafiya da ci gaba da arziki mai ɗorewa a ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.